hujjar da kuma shari'an ya bayar ita ce wai masu kare wanda ake kara gwamnati mai rikon gado sun gano wani kuskure game da wannan karar wannan yasa masu kara kasa a gwiwa domin ko sun ce ba faɗa musu ba sai dai kwarm suka yi cewa waɗanda ake karan sun shigar da wani kuskure ta bayan gida abinda mai shari'a ya ce ya ɗage yanke wannan hukuncin har sai an yi gyara a kansa ita dai wannan karar wani ɗan taliki ne ya maka gwamnati mai rikon gado yana kalubalantarsa akan tsige gwamna murtala yako ba bisa ka'ida ba da aka yi ya ce ya ɗauki wannan matakin ne a matsayin sanadan ƙasa kuma ya ga an yi ba daidai ba shi yasa ɗauki ɗauniyar kai wannan ƙarar shi dai lauya olukoya ogunbanje shine ya kai wannan karar domin kashin kansa kuma ce wannan mataki da kotu ta dauka na kin yanke hukunci yau ya ba su mamaki ga abin da yake cewa we are here for judgment but unfortunately the court said they will not be able to go on to deliver the judgment we don't know the reason mun zo yau da niyya a yanke hukunci amma sai kotu ce ta dage sauran karan gaskiya wannan matakin ya ba mamaki ba mu san abin da yasa sa kotu dauki wannan matakin ba sai dai da aka tambayi lauya wale kun mai kare gwamna mai rikon gado wato umaru fintiri ko me yasa su daukan wannan matakin shigo da wani Albert cikin wannan kara sai ce bai da lokacin sa'in sa da yara domin abin da ya faɗa a gaban mai shari'a ya wadatar amma shi ko mai baiwa tsigaggen gwamna shawara a harkokin yada labarai a hamis Sajo da 'yan jarida suka ce masa koya suka jira wannan matakin da kowace ɗauka shine sai ka da baki yana cewa duk lokacin da dai ja da aka yi idan aka yanke hukunci a wannan batu alal haƙiƙa dole za a ba mu gaskiya za a ba wa mai gaskiya gaskiya kuma mai gaskiya shine gwamna murtala yako wanda aka tsige shi ba a bi ka'ida ba ba a kuma kare mutuncinsa ba ba a bi kuma dokan ƙasa ba ba a bi tsarin mulkin ƙasa ba aka yi son rai don haka dole ne duk lokacin da za a yanke wannan hukunci insha Allah bismillah ta'ala kotu za ta da gaskiya yanzu dai ranar 16 ga watan Oktoba ne kotu ta ce a dawo domin a yanke wannan hukuncin kwanaki biyar bayan an yi zaben gwamnan jihar ta Adamawa Ladan Ibrahim Ayawa murya Amurka daga Lagos a Najeriya